studio Kalangu. Niger. Kalangu studio Kalangu. Niger. Karfe biyar da mintuna talatin a nan Yamai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya soma gabatar da labarai. Masu raro Asumana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku shi cewa yau ne cikon shekaru 25 da gudanar da babban taron muhawara na ƙasa wato conference national ofishin ministan ilimi a kananan makarantu ya sa hannu akan wani kudirin mayar da al'amuran malaman makarantu 'yan kwantaragi a cikin hannun kananan hukumomi kakakin tarayyar afirka a kan yi wa yara aure da wuri ta kira wani taron manema labarai a yau a rahoton musamman za ku shi matsalar da hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya famu nijar ke fuskanta Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, 29 ga watan jiye na shekarar 1991, 29 ga watan jiye na shekarar 2016, shekaru 25 kenan, da gudanar da babban taron muhawara na ƙasa wato Conference National a nan niger wanda ya ba ƙasar damar fita daga mulkin soja zuwa mulkin rikon ƙwarya wanda kuma ya share fagen na siyasa. Gungun Muhammad Dantani ya haɗa mana rahoto a kai ga fasara tare da Muhammadu. Taron muhawara na ƙasa na shekarar 1991 ya wakana ne bayan faruwar waɗansu al'amura na ayyukan asha da suka hada da jerin gwanon ɗalibai na ranar 8 ga watan Nuwamba shekarar 1981 da kuma na biyu a ranar 9 ga watan Fabrairu a shekarar 1990 wanda ya haddasa mutuwar waɗansu ɗaliban jami'a uku da kuma da yawa suka jakata. Sannan kuma wannan yanayin ya haddasa mutuwar da yawan jama'a a garin Ciro Zorin a watan Mayu a shekara 1990. A cikin wannan hali ne ƙungiyoyin ƙwadago na ESTN da ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa suka tilastawa gwamnatin wancan lokaci da a gudanar da taron muhawara na ƙasa. A lokacin dai ƙasar Nijar tana ƙarƙashin jagorancin mulki ne na haɗin gwiwa da ya haɗa da soja da farar hula. An buɗe taron muhawarar ne a ranar 29 ga watan Shiye na shekara 1990 daya wanda ya zama sila ta fito da mulkin demokuraɗiyya na baiwa kowa 'yanci. A gaida Muntare Muhammadu, to 'yan Nijar suna tana da wannan babban taron muhawara da aka kwashe watanni uku ana gudanar da shi. Dan siyasa Sanusi Tambari Jaku ya bayyana cewa waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a wannan taro sun fito ne daga ƙungiyar kwadago USN da kuma ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa USN. Ya yi ƙarin bayani dangane da manufar da aka sa gaba wajen tsara wannan babban taron muhawara. Manufar shirya taron muhawara na ƙasa da farko dai shine domin yakar bankin duniya da kuma bankin bayar da lamani na duniya akan waɗansu matakai da suke son shatawa ƙasar Nijar a cikin ƙa'idojin akwai rage tsabar kuɗaɗen da gwamnati take kashewa a cikin duka ma'aikatun gwamnati musamman tsarin tattalin arzikin ƙasar mu sannan da kuma hana wa gwamnati ɗaukar ma'aikata wannan shine makasudin shirya taron muhawara na ƙasa da taron yayi yaƙi a kansa ƙasa inda taron ya tattara duka wakilan ƙasa ne da suka ce ba su yarda da dukkan waɗannan matakai ba na rage kuɗaɗen gwamnati da kuma rage ma'aikatan gwamnati. sanusi tambari jaku kenan har ila yau a game da cikar shekaru 25 gudanar da babban taro na kasa nuhu arzika ɗaya daga cikin waɗanda suka yi ruwa suka yi tsaki a taron ya bayyana ra'ayinsa dangane da abin da ya biyo bayan wannan taron lalle wannan rana rana ce mai mahimmanci wadda rana ce an ka shirya wannan muhawara ta ƙasa musamman harkon farawa kenan da aka yi irin wannan taro a niger na ba da dama a zo a kawo kowa gaban jama'a a yi tambayoyi bisa kan matsalolin ta da al'amuran ƙasa irin abubuwan da suka wakana domin wanda suka yi su a masu tambayoyi su ba da hujjojin abin da sa suka yi kuma a gano irin rakoran da ke da kwai cikin tahiyar al'amuran ƙasa domin a ga hanyar da za a bi na a kawo gyaran huska to alhamdulillah za ni cewa yau shekara 25 rabe mu da wannan rana ta wannan buɗe wannan muhawara to cikin shekara 25 an yi abubuwa da dama kuma wannan muhawara abin da ya kamata kowa ya rike ba zancen abin da ya biyo baya ba mai abin da ta yi shine da muhimmanci taro ne wanda aka yi wanda ya ba da dama an ka gani magabata ga su gaban jama'a ana masa tambayoyi bisa kan kurakuran da suka yi na tahiya nuhu arzika kenan Firaminista Birji Rafini tare da rakiyar wata babbar tawaga na gudanar da wata ziyara aiki a kasar Amurka. Tawagar ta Nijar da ke birnin Washington ta gana da shugaban bankin duniya na riko Joaquim Levy. a cewar jaridar lisahel fitowar yau a yayin wannan haduwa an rattaba hannu kan wata yarjejeniya tsakanin tawagar niger da bankin duniya a game da samun wasu kudade miliyan 70 na dalar amurka kwatankwacin miliyar 35 na sefa waɗannan kudaden na ƙari sun kasance kamar haka miliyar 35 na kyauta ne miliyar 5 kuma wato a matsayin bashi. ministan ilimi a ƙananan makarantu yaƙi wato ministan ilimi a ministan ilimi a ƙananan makarantu yaƙi da jahilci da kuma bunƙasa harsunan gida ya sa hannu akan wani ƙuduri a ran ashirin ga watan nan na juye ƙudurin ya maida al'amuran malaman makarantu 'yan kwantaragi na ƙananan makarantu a cikin wato hannun ƙananan hukumomi na ƙasa mutarin mahamaru na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. A cewar matakin yanzu ma'aikatar magajin gari ne suke da nauyin ɗawainiyar ɗaukar malaman makarantun boko 'yan kwantaragi tare da haɗin gwiwa da ma'aikatar da ke ƙarshen ofishin ministan da ke kula da ƙananan makarantun boko sai dai ko ina kuɗaɗen biyan waɗannan malaman makarantun boko 'yan kwantaragi zai fito akwai dai wata doka da ke tilasta fitar da kuɗaɗe a kowace shekara domin ɗaukar malaman makarantun boko daga ma'aikatun nan magajin nan gari wannan abun ya shafi malaman makarantun boko ne da ke ƙarshen ofishin ministan ƙananan makarantun boko na firamare da kuma bunƙasa harsunan gida gida. Ƙananan hukumomi tare da haɗin gwiwa da ma'aikatar da ke ƙarƙashin ofishin ministan makarantun boko na firamare su ne za su rinƙa yin raskuna na watanni uku zuwa watanni uku bisa ɗauka malamai da kuma yanda ayyukan nasu yake tafiya. Ƙungiyar Sinasef ta malamin makarantu 'yan kwanta rage da dindindim ta yi watsi da wannan mataki na ofishin ministan ilimi a ƙananan makarantun wanda take ganin tamkar nakasa al'amarin karantarwa ne. Sai na Haruna shi ne mataimakin shugaban ƙungiyar ta Sinasef. wannan takarda da suka hudu mu a kungiyar mu ta Sabu mun yi tir da allah da ita mun sa hannun hagun mun shure ta takarda ce wadda za mu yaƙe ta sai bakin iya inda karhin mai kare sai mun ga cewa malaman makaranta na kontragi kai har ma da waɗanda suke da matukin na da su ma suna cikin matsaloli sai mun ga cewa sun warware matsala akwai eh, abin da ake cewa transfer da competence akwai wani fanni daban wanda dama sun ba merimerin sun kasa zuba musu kuɗin da za su yi wannan kuma yau sanin kowa ne matsala ce gwamnati gare shi na biyan malaman makaranta na kontragi a gaggauce aka ɗauki wannan harita in ka duba za ka ga eh, ranar da aka yi shi ma da lamba shi ba a rubuta ba sai daga baya aka rika rubuta abin ka gani kenan aiki ne na gauga aka yi ba tare da an yi nazari ba kuma in ka duba ai ba malaman makaranta ba kaɗai ne ya kamata a gaya ta akwai eh, malaman likita akwai malaman noma da kiwo da sauransu me yasa malaman makaranta kaɗai aka ɗauka mu wannan gudunar aka yi su kenan don saboda su ne ake tsammanin ana biyan su kuma ana tsammanin in aka musu hakanan din za a samu sauki wajen biyan meri ba iya biyan malaman makaranta sani haruna kenan mataimakin shugaban kungiyar sinaseb tarayyar afirka ta wa kasashe kimanin talatin inda aka fi yi wa yara wato inda aka fi yawan yi wa yara aure da wuri shawarar su kaddamar da wani kamfe domin kawo karshen wannan al'amari a nijiran kaddamar da irin wannan kamfe ne a shekarar 2014 a cewar madam fatima zoha sabaha adelaji kakakin tarayyar afirka a fannin yi wa yara aure a afirka nijar ce kasar da aka fi yi wa yara aure a duniya kamar yadda ta yi wa adamu wato adama dawaki karin bayani Ya ga kashi hamsin zuwa kashi hamsin da biyu cikin ɗari na yara ƙananan 'yan mata da ake wa aure a Nijar 'yan ƙasa da shekaru goma sha biyar abin da bai kamata ba. Akwai ma a cikin waɗansu jihohin ƙasar nan da abun ya haura kashi tamanin cikin ɗari. Don haka ne gwamnatin Nijar ta amince na ƙaddamar da gangami tare da ƙungiyoyin fararen hula da ƙungiyoyi masu zaman kansu na ƙasashen waje domin samar da waɗansu dabarori wajen yaƙar aurar da yare kanana a bayyane yake wannan ba matsala ce ba da ta shafi ofishin ministan da ke kula da ci gaban rayuwar 'ya'ya mata kaɗai ba abu ne da alhakikanin gaskiya ya shafi ofishin ministan shari'a da ya kamata a samar da takardu a shari'ance da ke yakar wannan takala don haka ne muka ce ya kamata a kirkiro da wannan tsari da zai rage aurar da yare ƙanana a Nijar. objectif qui serait de réduire ce taux énorme que Niger de mariage des des enfants. Tumar da yanzu kuma sai a dakace mu. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Daga da rediyo Shugura. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Daga da Rediyo Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. a Tawa. Daga da rediyo Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlita. Daga da Rediyo Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da rediyo Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. liberi. tare da Radio Tebose. A kan lamba biyar gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba biyar da biyar gajeren zango. A Difa tare da Radio Amfani. A kan lamba ɗari gajeren zango. Galangu. Karfe biyar da minti arba'in sai rahoton namu na musamman. Hukumar kula da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Nijar PAM ta bayyana cewa saboda rashin hali yakan yi ta dakatar da ayyukan jin kai da take yi wa wato domin dubin dubatar yara da ke fama da matsalar samun abinci mai gina jiki idan ba ta samu karin kuɗaɗe cikin gaugawa ba. hukumar pam ta ce tana buƙatar kimanin miliyan ashirin na ero domin taimakawa masu rauni benuwa ciri wakilin pam a nijar din ya yi wa muhammadu ƙarin bayani Nous avons certaines opérations qui manquent de fonds. Donc, euh, par exemple, l'opération sur DIFA qui Muna da sauran ayyukanmu euh, da muke fuskantar matsalolin rashin jari, musamman tallafin da muke baiwa jama'ar yankin jihar Difa da kuma 'yan gudun hijirar ƙasar tarayyar Najeriya da ke a yankin jihar Difa saboda matsalar tsaro. Duka da yake mun samu tallafin abinci da yake iya taimakawa jama'ar har zuwa euh, ƙarshen wannan shekara na yankin jihar Difa. Amma sai dai inda matsalar take shine ayyukan da muke yi a cikin cikin sauran jihohin ƙasar nan da suka shafi tallafawa yara masu fama da tamuwa da kuma rumbun tsimin ɗalibai da ma ayyukan gandari domin farfado da ƙasa. Muna da babbar matsalar samar da isassun kuɗaɗen gudanar da waɗannan ayyuka wanda akwai yiwuwar dakatar da su idan ba mu samu tallafin da muke bukata ba. Idan muka ɗauki misali tamuwa akwai matsala saboda muna lokaci ne na tsaka-tsakiya ba gida ba daji. A wannan lokaci ne tamuwa ta fi kamari. Sannan kuma a wani bangare wannan eh, lokaci ne na masassarar cizon sauro. Akwai dai cikas babba idan muka dakatar da ayyukanmu a wannan sashe idan ba mu samu kudaden da muke bukata ba domin ci gaba da waɗannan ayyuka. Jimillar kudaden da muke bukata sun kai miliyon 20 ne na dalar Amurka waɗanda za mu saka a fannonin da na shaida muku musamman tamuwa samar da abinci na rumbun tsimin ɗalibai 'yan makaranta da ayyukan gandari da muke tallafawa talakawa da suke suke wannan aiki da kuma tallafawa 'yan gudun hijirar ƙasar Mali. Sai dai mun samu ganawa da magabatan ƙasar nan, musamman ma minista Bazum Muhammad, fara firaminista, inda ya mika kira ga ƙungiyoyi masu hannu da shuni da su ci gaba da taimaka mana da kuɗaɗe domin tafiyar da waɗannan ayyuka. Euh, continuer à nous supporter, d'essayer de trouver benuwa jiri kenan wato wakilin hukumar eh, abinci ta majalisar ɗinkin duniya a nijar wato fama kenan wanda shi muka karshen labarin namu na yau ana muke fatan a huta lahiya daga nyamai zuwa arlit daga tilber zuwa difa ku saurare shirye-shirye studio kalangu tare da rediyon studio kalangu tafiyar yanayin nijar Thank you.